هل ينذرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت أو كسبت في إيمانها خيرا قل انكذروا إنا منكذرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد na'am yau 27 ga watan rabi'ul akhir hijira ta 1447 wadda ta daidai da 19 ga watan goma shekara ta 2025 ta miladiya zami darasi na 250 mai tan da 50 a cikin karatunmu na aljami'ul sahih al-musnad na al-imam abi abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahmatullahi alaihi muna cikin kitabul jana'iz yau za mu tashi babi na 78 babu lahdi wa shaqqi fil qabr na'am qala al-mu'allif rahimahullah babu lahdi wa shaqqi fil qabr na'am babin yin al-lahad mun yi bayanin menene al-lahad lahadu haka mu ma da Hausa muke ce masa mun ambata sifar wannan kabari wanda ake fafe jihar kibla a tura a tura mamaci a ciki sannan a rufe bayansa sannan a zuba kasa a rufe ramin da aka gina kafin a haƙo kabarin shine allahad washak wanda kuma kawai ake tsaga kasa sai a zira sai a kwantar da sai a sanya mamaci a ciki a kwance a filƙabar a cikin kabari wato imamul bukhari ya kulla wannan babin domin ya bayyana cewa da shakku da lahadu duk ɗaya ne wannan mahallin ijma'i ne malamai sun yi ijma'i cewa kowanne aka yi ya halatta sai dai sun yi saɓani wajen falala akwai hadisai da suke nuna falala allahad kamar yadda za mu gani ya ambaci wannan hadisin da za mu karanta hadisin jabir wanda yake ya gabata na'am قال حدثنا عبدان عبدان عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله عبد الله شيني عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الليث الليث بن سعد إمام أهل مصر قال حدثني ابن شهاب إيش ابن شهاب الزهري هذا تام حديثي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك دق عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شيء ما هي نعم قال إيش كان النبي صلى الله kasance. وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كفن شيء يجمع بين رجلين من قتلى أهود يا daga cikin waɗanda aka kashe su a wajen yakin Uhud. Thumma yaqul sannan yace Ayyuhun Aksaru akzan lil Qur'an wane ne yafi su yawan haddar alqur'ani fa idza ushira lahu ila ahadihima idan aka nuna masa ɗaya daga cikin su su biyu qaddamahu fillah sai ya gabatar gabatar da shi a cikin kabarin lahad sai ya ce ni mai shaida ne akan waɗannan ranar alkiyama sai ya yi umarni a binne su a cikin jinannakinsu bai wanke su ba wani hadisin ya gabata a cikinsa akwai ambaton allahad wanda shi ne shahid cewa faƙaddama hufin lahad wato ya gabatar da shi a cikin allahad bi ma'ana su su biyun duk a cikin wannan kabarin ake zira ake tura su amma wanda yake shine mafi haddar alkur'ani shi za a so ma turawa ta gaba ya zamanto shine dab da kibla a kan ciki sannan a sanya ɗaya to kuma a cikin wannan akwai ishara a kan cewa haɗa su da ake a cikin kabari da kuma a can hadisin an ambata kan cewa ya wato shi jabir babansa da kakansa ya hada su a cikin wato a gwado guda daya to gwadon a zahir a yanka raba shi biyu akai ba wai an hada su ne tare ba eh, an wato an raba su biyu kamar yadda wato a cewar an yi ma mahaifinsa da baffansa likafani a cikin gwado guda ɗaya ya ce a zahir wannan yana nuni akan cewa shukkat bai na huma wato an raba ta a tsakankaninsu to kun ganin an ambaci allahad ba ambaci ashak ba to amma daga cikin abin da yake imamul buhari ya nuna kan cewa kusan wato duk biyun duk ɗaya ne to sai dai waɗansu malamai sun tafiya zuwa ga wato fifita allahad a dalili saboda an ruwaito saboda zaben waɗansu sahabbai da suka yi sun zaɓe shi kamar yadda aka ruwaito daga wasiyar daga wasiyar sa'ad ibn abi waqqas al-qasallani ya kawo hadisin ya faɗa a cikin rashin shi sa'ad ibn abi waqqas ya faɗi a cikin rashin lafiyar mutuwar sa hadisin yana cikin muslim ilhaduli lahda ku yi min lahad wansibu alayya alladhina nasba kuma ku kafa wato tubala a kaina kafawa kama ko ila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama yadda aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma aka ruwaito a aka ruwaito daga Ubay ibn Ka'ab marfu'an cewa annabi Adam an yi masa lahad kuma aka wanke ake masa wanka da ruwa witran wutirin wanka mala'iku suka ce hazihi sunnatu waladihi min ba'di wani ita ce sunnar ya'yansa a bayansa akwai hadisin da Abu Dawud ya ruwaito kuma yana cikin musnadil al-Imam Ahmad al-lahdu lana wa shaqqu li amma wannan hadisin hadisi ne mai rauni sai dai an kafa waɗansu malamai sun kafa hujja da shi wajen fifita allahad domin wannan hadisin duk da yake da'if ne amma akwai ishara waƙi'i yana nuna haka ɗin yake don al'ummar musulmi su ne suke yi wanda suka gaje shi kuma daga larabawa wanda larabawa haka suke yi a bisa wanda za a mayar da irin abubuwan da larabawa suka yi akan mayar da shi ya zuwa ga cewa wannan wato tafarkin annabi ibrahim ne in ba wani abu ya zo saɓaninsa ba a cikin shari'a musamman in abin ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi tunda kaga in ka duba yadda ahlul kitabi suke da sauran mutane yawanci duk shakku suke yi sai ai rami kawai a zira mutum ko a cikin akwati kamar yadda sukan yi kamar yadda ahlul kitabi suke yi yahud da nasara a zuba a sashi a cikin akwati sannan a zira akwatin kasa hmm, hatta ma waɗanda suke ba su ba daga sauran waɗanda mabiya waɗansu addinai ba wanda aka ruwaito suna yin allahad su fate gaban kabari a tura gawa saboda haka kaga wannan ya nuna cewa wannan yana daga cikin abinda da al'ummar musulmi suka keɓanta da shi duk da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato ba ba ba sahihin hadisi wanda aka ruwaito ya faɗa bai inganta ba a cikin isnadinsa amma akwai wanda za su hassana shi saboda an ruwaito shi da isnadai guda biyu kuma kowanne daga cikin su. rauni ne wanda yake ba mai tsanani ba to in ku aka samu hadisi mai isnadi guda biyu wanda rauninsa ba mai tsanani ba ne rauninsu ba masu tsanani ba ne to suna karfafa juna sai hadisin ya kai ya zuwa ga matsayin alhakan a iya yin hujja da shi to wannan za a iya kafa hujja da wannan hadisin tare da maganar sa'ad ibn abi waqqas akan fifita allahad amma mahallin fifita allahad mahallin fifita shi shine a ƙasa wadda take mai kamewa mai kamewa da juna ɗan dauri wanda yake ba mai saurin faduwa ba ba ƙasa wadda take mai laushi ba idan ƙasa ce wadda take mai laushi to bilittifak al'afdal mafi falala a yi arsha saboda idan aka yi lahadin zai iya rubtawa ya zamanto cewar an a kabarin ya bude ko ba haka ba yanzu kamar mu nan inda ƙasarmu mu ba ta da kamewa inda kasar mu ba ta da kamewa inda ba kankar za ka zo ka yi ba wani abu ne za ka yi rami a ƙasan ƙasa ka cusa a kabari a ciki ya zamanto cewa wata ran ko ba wanne ya saka ba kabarin bai rubta ba rubtawa zai yi saboda yanayin yadda ƙasar tamu take mai taushi ce ba mai kamewa mai tsandauri ba to abu wannan ya nuna cewar in waje ne wanda kasar ba ta da wannan to ya fi a yi kabarin allahad saboda a rike cewar wannan abu ne wanda ya tabbata ga al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام نعم يشي باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه babu idan yaro karami ya musulunta sannan ya mutu hal yusalla alai za a yi masa sallah wa yuradu ala islam kuma za a iya bijiran ma za a iya bijirar da musulunci ga ɗan ƙaramin yaro a ce masa ya musulunta yaro ƙarami a ce wato a nuna masa addinin musulunci a kira shi zuwa ga musulunta za a yi wannan وقال الحسن الحسن ابن عبد الحسن البصري وشريح ده شريح القاضي وإبراهيم ده إبراهيم شيني النخعي وقتادة ده قتادة بن دعامة السدوسي إذا أسلم أحدهما دكا ننتظك شيء إذن إيه ده جتكين إيا ينيارو سكا مسلمتا فالولد مع المسلم تو يارا ينا تارد مسلمون وكان ده متى هو كنت شيء وعشي مسلمين إن إيه ده جتكين إيا ينفع سكا مسلمتا وكان ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا كفنشي مع أمه من تارد ما هي في يستثنى دقتين المستضعفين رونانا ولم ون... يكن نعم ولم ول... يكن ولم يكن مع أبيه على دين قومه بكفنشي ta yana tare da ba bai kasance yana tare da mahaifinsa ba akan addinin mutanensa wa qala وقال كما عبد الله بن عباس يتي الإسلام يعلو ولا يعلى مسلمتي ba a باء أوكك أكنت wato imam al-bukhari in ya ambaci kaulin magabata daga cikin a'immatu salaf kamar at-tabi'ina wa tabi'ihim tabi'ai da wanda suka bi su to wannan yana nuni ga cewa ya tafi akan wannan kaulin to ya ambaci riwaya da ta zo daga al-hasan al-basri wato an tambaye shi akan yaro ya ce ma'al musulmi min walidai yana tare da musulmi daga cikin iyayensa guda biyu haka zalika ibrahimun naha'i shi ma aka ruwaito an tambaye shi akan mutane biyu waɗanda suke nasara tsakaninsu akwai ɗa yaro sai ɗaya daga cikin iyayen ya musulunta yace aulahuma bihi almuslim wanda ya fi cancanta da shi yaron shine musulmin daga cikinsu haka dalika shurai shi ma aka ruwaito kwatankwacin wannan daga gare shi cewa an yi an kawo masa kusuma a cikin yaro wanda ɗaya daga cikin iyayensa a na ne sai ya ce alwalidul muslim a haƙƙu bil walad ya ce mahaifi wato mahaifi musulmi shine ya fi cancantar ya rike ɗan shi ma qatada aka ruwaito kwatankwacin maganar al-hasan saboda haka wannan ya tafi akan cewar imamu bukhari ya ya tafi akan cewar za a yi hukunci da yaro yayin da ɗaya daga cikin iyayensa suka musulunta akan cewa shi ma musulmi ne sawa'un uba ne ya musulunta ko uwa ce ta musulunta to shine sai ya kawo yayin istishhadi da wannan asar ɗin na abdullahi ibn abbas cewa ibn abbas ya kasance tare da mahaifiyarsa yake minal a wato daga cikin raunana waɗanda aka yi musu uzurin ci gaba da zama tare da kafirai saboda suna daga cikin raunana da ba za su iya tafiya su hijira ba innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا to waɗannan ibn abbas yana daga cikinsu yana daga su yana daga cikin raunana da aka togace cewa suna zaune a tsakankanin kafirai ba su hijira ba a wanda aka ce su babu laifi a kansu saboda mai saboda halin rauni rauninsu shine mahaifiya mace ce shi kuma yaro ne amma ibn abbas bai kasance tare da mahaifinsa ba akan addinin mutanensa abdullahi ah, wato shi al-abbas domin musuluncin al-abbas an yi sabani yaushe al-abbas ya musulunta ibn hajar ya rinjayar da cewa ya musulunta wato farkon shekarar amul fathi farkon shekarar shekara ta takwas bayan hijira kafin a je fathu makka ya zo fathu makka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko fatuhu makka a cikin wani wata aka yi shi a shekarar yaushe a wani wata aka yi fatuhu makka a shekarar ta takwas a wani wata aka yi fatuhu makkata a shekarar ta takwas ce amma a wani wata ramadan na'am a watan ramadan a cikin watan ramadan aka yi fatuhu makka saboda haka shi kuma a farkon shekarar ya yi hijira zuwa ga annab sallallahu alaihi wasallam kaga cikin muharram kenan to a lokacin nan yayi hijira ya tafi saboda haka ake sanya musuluncinsa a wannan lokacin tunda lokacin da aka je yakin badar kage yana tare da mutanensa shi yasa ma yayi shi yasa ma ya bada fansa ya fanshi kansa shi yasa ya fanshi kansa inda shi musulmi ne ba zai fanshi kansa ba dan haka ya fanshi kansa to yana tare da mutanensa amma ya musulunta a amul fati to shi ka ibn abbas ya musulunta tare da mahaifiyarsa tunda ita ta riga ta riga al-abbas mijinta musulunta ta riga mijinta musulunta kuma a lokacin nan babu hukuncin cewa idan mace ta musulunta mijinta bai musulunta ba wato ana rabawa tsakaninsu a farkon musulunci ba a rabawa ana kyale su akan ana kyale su akan aurensu kamar da ya faru ga zainab yar annabi sallallahu alaihi wasallam da abul as ibn rabi' mijinta kaga ita ta lokacin da aka yi yakin lokacin da aka yi yakin badar da aka kama shi ribatacce ana neman fidiya sai ga zainab ta turo da awarwaro aroro ne ko sarka awarwaro wanda ta gada daga wajen khadija na'am sarka ce ko sarka ce ko awarwaro eh abun wuya ne to wa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz to kunce kunce sarka ce ni ina shakka saboda haka Ah, ko kuna da yaƙini ni ko ina da shakka al-yaqin la yuzalu bi shakka a karbi yaƙinin ku sarka ce sai ta turo wanda yake ta gada daga wajen Khadija da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani sai ya musu izini ya nemi izinin musulmi kun haƙura wannan a mayar mata ga kayanta suka ce sun haƙura saboda haka sai aka sake shi ba tare da an karbi wannan fidiyar da ya bayar da matarsa ta turo ba amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi alkawari daga wajensa cewa idan ya je makka zai turo ta da ya je makka ko ya cika alkawari ya turo ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi sai bayan tukuna sulhun hudaybiya sannan ya musulunta kuma da ya musulunta ba ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake daura aure a tsakanin su ba sai kawai suka ci gaba da rayuwarsu ta miji da mata to wannan haka yake a farkon musulunci to a shahid dai a nan shi ne abdullahi bin abbasin ya kasance yaro kuma yana cikin almustab'afi kaga kenan Allah ya karbi imaninsa Allah ya karbi imaninsa tare da cewa yaro ne tunda ayar cewa akan tayi magana akan musulmi da suka musulunta ba su hijira ba to cewa waɗannan za su shi wannan aka ambaci a aka sifanta su da cewa zalimi an fusihi suna zaluntar kansu ta ci gaba ta hanyar ci gaba da zama cikin kafirai bayan sun musulunta aka ce suna zaluntar kansu to sai aka togace raunana yana daga cikin maza da mata da yara alladina la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila wanda ba su da ikon wata dabara da za su bar zama a nan wajen kuma ba za su samu tafarkin da za su tsira su gudu su tafi wajen musulmi ba to waɗannan sai aka togace su to kaga da aka togace su ibn abbas yana cikin su kaga kenan in har za a ce shi ba mai zaluntar kansa bane kaga an yi hukunci da cewa sa ingantacce ne ko an ingan an yi an bangadar da ingancin sa to me yasa ya kasance musulmi tare da cewa a lokacin mahaifinsa ba a yi hukunci da musuluncinsa ba dalili shine cewa abinda shi ibn abbas ce al ya ya'lu musulunci yana ɗaukaka wala yu'la ba a ɗaukaka a kansa saboda haka duk wanda ya kasance daga shi dai cewa shi mahaifin shine ba musulmi ba a lokacin amma ɗaukakarsa a kan mahaifiyar tunda a rijalu qawwamuna 'ala nisa tare da cewa shine namiji shine miji wannan bai ba shi fawa akan matar ba saboda ita ita musulma ce ita da take da musulunci ita da take da fawa ita da take da iko ita da take da daukaka shine ibn abbas ya istishadi da wannan al-islamu ya'lu kuma wannan lafazi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cewa al-islamu ya'lu wa la yu'la ya zo a kissar abu sufyan tare da a'id ibn amr a'id ibn amr ya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka musulunta kuma suka yi mubaya a lokacin sulhun hudaybiya ta hatar shajara sun zo ya zo yawon alfashi tare da abu sufiyan fi a'id ibn amr sun zo tare da abu sufiyan ranar fatihu makka musa abu sufiyan ranar fatihu makka ya musulunta sai sahabbai suka ce haza abu sufiyan wa a'id ibn amr ga abu sufiyan nan da a'id ibn amr sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haza A'id ibn Amr wa Abu Sufyan yace A'id ibn Amr ne da Abu Sufyan al-islamu a'azzu min zali musulunci fi wannan buwaya al-islamu ya'lu wa la yu'la musulunci yana ɗaukaka ba a ɗaukaka a kansa wai hatta wajen ambaton suna ma sai ba za a faɗi Abu Sufyan ba tare da cewa sayyidu qaumihi sayyidu quraish ne duk da ya musulunta amma saboda musuluncinsa ya yi jinkiri saboda jinkirin da a lokacin ma bai musulunta ba kai saboda bai riga ya musulunta ba a lokacin a faɗi sunansa sannan a faɗi sunan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a yace a'id ibn amr da abu sufyan sai dai ya to shi mabiyi amma ba ya to shi za a zuba don ga a rinka kula da irin wannan tarbiyya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam a rinka kula da abin da zai tabbatar da izzar addinin musulunci na'am قال حدثنا عبدان عبدان عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله عبد الله بن المبارك عن يونس دقى يونس سين ابن يزيد الأيلي نعم عن الزهري دقى الزهري ابن شهاب أبو محمد ابن مسلم نعم قال أخبرني سالم بن عبد الله يتي سالم ابن عبد الله وتو ابن عمر يا قيامون annabin umar radiyallahu anhu ma cewa ibn umar shine abdullahi ibn umar Allah ya yarda da ya ba shi labari anna umar in talaqa ma an nabiy sallallahu alaihi wa sallam cewa umar radiyallahu anhu ya tafi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fi rahatin fi baladin sayyad fi rahatin a cikin wata jama'a wato wadansu jama'a marasa yawa ba su fi goma ba ibn sayyad ya fuskanci ibn sayyad hatta wajaduhu yal'abu ma'a sibiyan har suka same shi yana wasa tare da ƴan yara inda utumi bani magala inda utumi a wajen wato sansani wajen benan banu banu magala wani batnun min al-ansar wani wani gida ne daga cikin gidajen al-ansar wa qad qaraba bi sayyad al-hulm lokacin nan ibnu sayyad ya kusa balaga falam yash'ur bai ji ba bai ji ba wato bai sani ba bai bai ji wato bai farga ba hatta barabar nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi yadi har da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bige hannunsa thumma qala li ibn sayyad sai sannan yace ma ibn sayyad ashhadu anni rasulullah kana shaidawa cewa ni manzon Allah ne sai ibn sayyad ya kalle shi sai ya ce ashhadu anna rasulul ummiyyin ni ina shaida cewa kai manzan. gobaye ne manzan marasa al'ummiyai wato wanda ba a basu littafi ba wato kai manzan larabawa ne shi da shi ba ne wato shi ban da shi sai ibn sayyadi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kana za ka shaida cewa ni manzan allah ne sai ya rabu da shi waƙala ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amantu billahi wa bi rusulihi ya ce ni dai na yi imani da Allah da manzanninsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma za tara me kake gani sai ibn sayyad ya ce sai ya ce ya'tini sadiqun wa kadhib a sai ibnu ya ce gaskiya da mai abin gaskiya wato mai gaskiya da makaryaci ne suke zuwa mu قال النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم يتي خلط عليك الأمر أن شاكد الأمر أجريك ثم قال له النبي صلى الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتي دشي إني قد أبأت لك خبيئا نينا قوي مك وانا أبن قوي فقال ابن صياد فابن صياد يتي هو الدخ هو الدخ haka ya tsaya ya kasa kammalawa sai ce ikhfa yi shiru ba za ka ƙetare matsayinka ba sai umar radiyallahu anhu ya ce أضرب عنقه عليه يا رسول الله انصار وينسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن يقوم فلن تسلط عليه إن يكسن شيني وتدوجل إني فلن تسلط عليه بذاء باك إيكو أكن سبا وإن لم يكن دومن النبي إيسان يدي كشيشي أما كيف ذاك إياما وإن لم يكن أنكو باشي بني فلا خير لك في قتله شباب الهيري أغريك أكن كشيشي نعم salim ya ce na ji ibn umar radiyallahu anhu ma yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi bayan nan da ubayi ibn ka'ab ya zuwa ga wato lambun da binai wanda a cikin ibn sayyad yake ciki annab sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ya ji wani abu daga ibn sayyad wato ba tare da ya sani ba قبل أن يراه ابن صياد كافي ابن صياد يجنشي فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم يجنشي وهو مضطجع الحالي ينا كشنجد يعني في خفيفة ينا نفن أو تشنفد تاسا فيها زمرة فيها رمزة أو زمرة واتو أتكي wato akwai sauti yana yin wani sauti Um, um sai mahaifiyar ibn sayyad ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhali wato kutunguran dabino yana wato yana boye annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa yadda ibn sayyad ba zai ganshi ba saboda kututturin dabino a cikin gonar sai ta ce ma ibn sayyad ya sa shine sunan ibnu sayyad ne hada muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam fa qara ibnu sayyad sai ibnu sayyad sai ya zabura فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما النبي صلى الله عليه وسلم يتي لو تركت لو تركته بينا دا تابيشي دا يا بينا وقال شعيب شعيب يتي حديثا فرفضه فرفصه بالصاد كنا نعم فرفصه رم رمة ميمكم زمرة زم نعم. واتو رم رمزة أو زمزمة كو زمزمة أتكون وانا اللفظر عن ما سوري وايا حديثي دقا دقا الزهري سني ساباني نعم. وقال إسحاق الكلبي إسحاق الكلبي دا أقيل وأقيل سكتشي رم رمة وقال معمر معمر يتي زمرة ramzatun wannan lafzar kusan duk ma'anar ɗaya shine wani irin sauti wanda yake ba shi da wata ma'ana irin wanda bokaye suke yi irin wanda bokaye suke yi wato shi ibnu sayyad an haife shi da ido ɗaya, ɗayan kuma ya bullutso saboda haka ake da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin dujal to jama'a daga cikin sahabbai sai suka tafi akan cewa shine dujal kamar sayyidina Umar da Abdullahi ibn Umar da Jabir duk sun tafi akan cewa shine dujal amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawakkufi akan sa kuma wahayi bai zo masa ba akan hakikanin sa sannan daga baya ya bayyana gare shi ya bayyana cewa shi ba duba shine dujal din ba amma shi ma shi ma nau'i ne na dujalawa don ya ce masa inda lan indaka min min ikhwanil shaitan kana daga yan uwan shaitan wato boka ne shi boka ne da yake jin abubuwa waɗansu abubuwan na gaskiya waɗansu abubuwan na ƙarya a bisa tafarkin bokaye da suke ta'amuni da shaɗanun aljanu wanda suke gaggaya musu abubuwa to kafin al'amarinsa ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawakkufi kuma yana jarraba shi ya gani abinda zai al'amarinsa zai bayyana ga kowa ya sani to shi ya sa sai ya tambaye shi ya bijira da addinin musulunci gare shi kaga da ya bijirar da addinin musulunci gare shi shi sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam manzan larabawa ne wato ban da shi kaga kenan bai yi imani ba to ashahid a nan wajen shine kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bijirar da musulunci a gare shi da ce a an yi rasulullah ya nuna kan cewa yaro wanda bai balaga ba in aka bijirar da addinin musulunci gare shi ya musulunta musuluncinsa ingantacce ne wanda shine makasudin bukhari da wannan babin shi yasa zai maimaita wannan hadisin a cikin kitabul jihad kaifa yu'radu islamu ala sabi ya za a yi ma ya za a wato baje musulunci ya za a taya addinin musulunci ya za a kira wanda yake yaro ya zuwa ga addinin musulunci ta yaya ake yi sai ya ambaci wannan hadisin to kuma a cikin wannan hadisin akwai tambayoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa shine ya tambaye shi me yake gani yace yana ganin abu na gaskiya yana ganin abu na karya to wannan ita ce al'adar alkahana ita ce al'adar alkahana wato bokaye da masu sihiri sannan ya jaraba shi don ya ji menene wato shaidanun suke gaya masa sai ya dunkula hannunsa ya ce menene a nan sai ya ce duk sai ya kasa fada to shi kuma annab sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sauran riwayoyi za su bayyana abin da yake nufi da wannan ya ɓoye masa suratun dukhan wadda a cikinta akwai ambatan yau mace a cikin sama'u bi dukhanin mubin eh, wannan hayaki ranar da wuta sama za ta zo da hayaki ne to sai ya yi ƙoƙari ya ji wani abu ya ƙirƙiro wani abu amma ya kasa faɗa sai ya kasa faɗa a dukhan ɗin sai ce a duk bakinsa ya sarkace ya kasa ya kasa faɗan addukhan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace yi mana shiru ya tabbata daga wannan kan cewar abin da yake gani abu ne wanda yake zuwa masa daga shaidanu sannan yace masa innaka lan ta'du qadrak to da yai wannan shine sayyidina Umar yace ya kyale shi ya sare wuyansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi ma ah, sayyidina Umar gargadi yace a'a in dai shine dujal din ai ba za a baka iko ka kashe shi ba ba za ka sami ikon kashe shi ba domin wanda zai iya kashe shi annabi isa ne annabi isa ne dan maryam shine kadai Allah zai sallada shi akan duja amma kai in har shi ne to ba za ka sami ikon kashe shi ba idan kuma ba shi bane yace to babu alkhairi a gare ka san ka kashe shi saboda haka ya bayyana dai kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace da yawa daga cikin sahabbai sun tafi akan cewa shine dujal amma annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon al'amari ya tawakkufi har sai da kuma ya bayyana a gare shi cewa ba shine dujal ba saboda haka sauran sahabbai suka tafi akan cewa ba shine dujal din ba dujal din yana nan tafi kuma shi ibnu sayyad kamar yadda ya zo a hadisin abu sa'id al-khudri yana kafa hujja sun tafi makka sun tafi hajji tare inda ya musulunta daga baya abu sa'id al-khudri yake tambayar sa akan cewar shi shi ne dujal ya ce to ta yaya za a yi zama dujal bayan ga shi ya fito daga madina kuma zai shiga makka kuma annab sallallahu alaihi wasallam ya ce dujal ba zai shiga makka ba ba zai shiga madina <laughs> na shi ma ya musulunta a wannan musuluncin ai ba zai hana ba sai ya musulunta amma ya zama to musuluncin nasa ba na gaskiya ba ne na'am a shahid anan shine ingancin musuluncin yaro da cewa ya halatta a bidirar da addinin musulunci ga karamin yaro na'am قال حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد حماد بن سليمان بن حرب البصري نعم قال حماد نعم وهو ابن زيد شين ابن زيد ابن جرحم عن ثابت دقى ثابت ابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه قال دقى أنس رضي الله عنه يتي kana gulamun yahudi akwai wani dan yaro ba yahude ya khudumu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. yana ma annabi sallallahu alaihi wa sallam hidima tamarida sai rashin lafiya fatahu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya'udu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo ya kawo masa ziyara fa qa'ada inda ra'sihi sai ya zauna a daidai kansa wato yaron yana kwance sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo ya zauna daidai kansa fa lahu faƙala lahu aslim sai ce masa ka musulunta fanawara ila abi yaron sai ya kalli mahaifinsa alhali mahaifin nasa yana wajen sai ya ce masa abai abulkasim yi ma abulkasim biyayya sallallahu alaihi wasallam alkunyarsa alkunyar annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa haka suke kiransa na'am fa aslama sai yaron ya musulunta fa kharaja annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wa huwa Kulu yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar alhamdulillahi alladhi anqadhahu min dukkan yabo ya tabbata ga Allah da ya tsirar da shi daga wuta to kun ga wannan ya nuna ingancin musuluncin karamin yaro yaro in ya musulunta sa ya za a yi hukunci da ingancinsa gashi ya ce alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbata ga Allah da ya tsirar da shi daga wuta amma inda bai musulunta ba mafhumin wannan inda bai musulunta ba zai shiga wuta kenan to su kuwa a wannan yana daga cikin abinda wato a farkon al'amari banda daga baya kamar yadda zamu gani hadisai za su zo an sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa 'ya'yan musulmi ma da 'ya'yan mushrikai duk suna duk suna aljanna wanda suka mutu kafin su balaga waɗansu kuma sun tafi a kan wannan al'amarin kan cewar Allah ne ya san makomar kowane amma kamar yadda za mu gani nan gaba a babin zai zo kan cewar su Allah maɗaukakin sarki ya wato annabi suna ƙarƙashin dukkan yara wanda suka mutu kafin su balaga suna tare da annabi ibrahim da ya ga a daren isra'i ya ga ƙananan yara tare da annabi ibrahim yana zaune a ƙarƙashin bishiya to <clears throat> saboda haka wannan za a ɗauka a kan cewa kafin allah ya sanar da shi cewa kananan yara sun sun mutu ko ba musulmi ba suna aljanna amma daga cikin abinda da wannan hadisin yake nunawa cewar kaga ya halatta wanda ba musulmi ba ya hidima ga musulmi ya hidima hatta gama wato A shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam domin wannan ba yahude ne amma ya nemi annab sallallahu alaihi wasallam hidima to da babu laifi ka samu wanda yake babu laifi in kana da mai maka hidima in dai amintacce ne ko da ba musulmi ba ne, mai maka hidima babu wani ba a cikin wannan sai dai in ya zamanto cikin kafuran fada kafuran fada irin waɗanda suke gaba da musulmi kamar muna da su a ƙasar nan akwai mutane da aka sani daga bangarori ɓangarori sanannu a cikin wannan kasa waɗanda suke dukkan wata dama da suke so don su kashe musulmi za su kashe shi to kaga a ce malami ya ɗauko irin wannan malami na sunna da yake kuma kira yake da awa ya ɗauko irin waɗannan su ne masa hidima ya ce ai gashi ma ga hadisin anas yana koyi da hadisin anas to kaga sai ya manta da ya gafalu da kan cewa shi wannan ai zimmi ne kafirin amana ne eh, zimmi ne a cikin wata riwayar ma an ce makwabci ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin wannan hadisin akwai zuwa dubiyan mara lafiya a je a duba shi ko ba musulmi bane in yi rashin lafiya musamman in akwai mu'amala in akwai alaka a tsakani gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma a ciki akwai husnul ahad cewa kyakkyawan ala wato kyakkyawan zamantakewa kar a manta da ita tun da ya kasance ya nema annabi sallallahu alaihi wasallam hidima wannan ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai manta da sha'aninsa ba bai rashin lafiya ya je ya ziyarce shi kuma ya yi masa abin da yake shine arzikin da ya fi komai shine ya ya taya addinin musulunci a gare shi kuma da Allah yana da rabo ya musulunta amma kafin ya musulunta sai da ya kalli mahaifinsa wato mahaifinsa zai yadda ko ba zai yadda ba haka wannan yana nuna kankantarsa karami ne karamin yaro ne to kuma ka duba ka gani shi mahaifin ba ambaci cewa ya musulunta ba amma ya ce maɗan ka bi abul qasim saboda ya san irin kyakkyawan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyautatawa da yake da shi saboda haka a bisa wannan wato bai so a saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba yace ma yaran ya biyayya ga abul qasim kuma wannan ya zamanto arzikinsa sa <clears throat> to sannan a cikin a cikin wannan hadisin akwai cewa dan karamin yaro ma za a iya daukan sa hidima a dauke shi a dauke shi a ya shi rinka ya rinka yin hidima ba child labor ba ne eh, ba child labor ba ne su child labor da suke faɗa a je a sai shi masana'anta eh, yana ta aiki yana ta gumi a hana shi yin wani abu wanda yake zai gina kansa na'am قال حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان سفيان وانا سفيان ايه ابن عيينة ابن عيينة مثلا kafin cewa in Ali ibn Abdullahi ne kasan Ibn Uyayna ne a san UbaidulLah. qala Ubaydullah kuka da Marwan ayi Marwan akwai rijal na'am na'am UbaidulLah. ya ce UbaidulLah... Ubaydullah yace Ubaydullah sami'tu ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqul ah, yace naji ibn Abbas radiyallahu anhuma yana cewa kuntu ana wa ummi min al mun kasance da ni da mahaifiyata muna da cikin al-mustad'afin wannan ubaidullah al-laifi ibn abi yazid ba ubaidullah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud ba shi wancan sufyan bai kai ya riske shi ba shi wancan mutaqaddim ne ana min al-ghildan wa ummi min an-nisa ni na kasance daga cikin yaran kuma mahaifiyata tana daga cikin mata shine abinda muka ambata wajen ayar illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan na'am قال حدثنا أبو اليمان أبو اليمان الحكم ابن نافع البحراني قال أخبرنا شعيب شعيب ابن أبي حمزة قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري يصلى على كل مولود أنا عين صلى أكن دكن يارو دا أكا حيفا متوفى إن يرسو وإن كان لغية وإن كان لغية وإن كان لغية لغية بكسر اللام وفتح الغين المعجمة وتشديد المثنات السحنية أي لأجل غية المفرد الغي ضد الرشد وتكودا سبودا كافرتين كودا كافرين آه. وهو أم من الكفر وغيره وإن كان لغية كودا تنزنني آه. شيني أبن ديكي نيكي كينا وإن كان لغية أي وإن كان الولد لكافرة أو زانية كودا تنكافراني كودا تنزنا كودا تنزنا أني مسا صلى min ajali annahu wulida ala fitrat al-islam saboda an haife shi a cikin wato asalin halitta ta addi asalin hali na addinin musulunci addinin musulunci yadda'i abawahu islam iyayensa suna da awar musulunci aw abuhu khassa ko kuma mahaifinsa kaɗai yana da awar musulunci wa in kanat ummuhu ala ghayri al-islam ko da mahaifiyarsa ba tana kan musulunci ba idan sahalla tariqan idan yayi idan yayi kuka lokacin da aka haife shi wato in ya fado yana mai kuka irin kukan yaro din nan sabon haihuwa sulliya alaihi sai a yi masa sallah amma ba za a yi sallah akan wanda bai yi kuka ba yayin da aka haife shi min ajli annahu sifun saboda shi wannan fari ne فإن أبا هريرة رضي الله عنه دومن أبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث يا كسن ينا زنتاوا قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا شي min maulud illa yuladu ala fitra babu wani yaro face ana haihuwarsa a kan addinin musulunci asalin halitta fa abawahu hawidanihi iyayensa biyu sune suke mai da shi ba yahude ko su mai shi ba nasari ko su mai shi ba majuse ne bautar wuta kamar yanda wato akuya take haihuwar akuya mai haɗaɗɗen mai haɗaɗɗiyar wato mai haɗaɗɗiyar halitta hal tuhissu fiha min jad'a hal tuhissuna atawa mhm. hal tuhissuna fiha min jad'a kuna jin wata wadda take wato mai tsagaggen kunnuwa mm, yanzu ana haihuwar akuya da tsagar kunne ba mutane ne daga baya suke tsaga mata kunne ba to kamar haka ne kowa ana haihuwarsa sambal wato batotar iyayen ne za su zo su canza halinsa su canza shi na'am man yaqulu abu hurairata radiyallahu sannan abu hurairata radiyallahu sai ya ce fitratallahi allati fatara an wato asalin halittar Allah da Allah ya halicci mutane akan ta kun wannan hadisin abu huraira bai hadi shahab az-zuhri bai hadi da abu huraira ba amma imam al ya kawo hadisinsa. ya kawo maganar zuhuri da ya faɗa kan cewa ana yin sallar gawa a kan yaro ko da uwarsa kafira ce ko mazinaciya za a yi masa sallah amma da sharaɗin kan cewa idan ya faɗo yana kuka in ya yi sauki yayin faɗowarsa amma idan bai yi kuka ba yayin faɗowarsa to wannan ɓari ne ba za a yi masa sallah ba shi ne ya kafa hujja da wannan hadisin cewa yaron aka haife shi ana haifansa a cikin musulunci ne to amma bai haɗu da abu huraira ba ko bukari sharaɗinsa ba zai kawo hadisi ba sai musnad in akwai hadisi da aka samu yankewa ba zai kawo shi ba to amma ga nan ya kawo shi da kifa'i to dalilinsa saboda zai sake ambatansa shine ya ambaci wannan riwayar mu je قال حدثنا عبدان عبدان عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس يونس ابن يزيد الايلي عن الزهري دقع الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن يتي أبو سلمة بن عبد الرحمن ناكرا تحديثي أو جنسا أن أبا هريرة رضي الله عنه شوى أبو هريرة رضي الله عنه ياتي قال رسول الله صلى الله من قام الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما من مولود باب ونيارو دعكي هيهوا فاتي أنا هيهوا فأكن أسلا أهلتا فأبواه يهودانه يا ينسى سنا ما يد شي بيهودي أو ينصرانه فوس ما يد شي بنصاري أو يمجسانه فوس ما يد شي بمجوسي كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء كما يند واتو دبا واتو أكويا دبا تكي حيخور أكويا وجه تكي محدثير كما hal tuhissuna fiha min jad'a shin kuna jin a ciki akwai wata wadda take mai tsagaggen kunnuwa thumma yaqulu abu hurairah radhiyallahu sannan abu hurairah radhiyallahu anhu yace fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li zalika dinul qayyim wannan ita ce asalin halittar Allah da Allah ya halicci mutane akan ta babu canzawa babu musanyawa ga halittar Allah wannan shine addini ne kake to wannan imam ah, buhari ya kawo ya yi kamar ishara ne daga gare shi akan mazhabin da ya dauka wajen wato sallah akan bari domin malamai sun kasu kashi biyu idan aka yi barin yaro idan ba a hura rai a kansa ba to dukkan malamai sun yi ittifaki ba za a yi masa sallah ba kawai za a binne shi amma idan aka hura masa rai aka yi bari ya faɗo ba rai inda har an kai lokacin da aka hura masa rai kamar ɗan adam ta fito ya faɗo ba rai to malamai sun ka suka shi waɗansu malamai suka ce ba za a yi masa sallah ba saboda ba a ba shi gado sai idan ya ihu sai idan ya yi kuka yaro idan aka haife shi da aka haife shi sai ya sauko ya fito da kuka sannan ya mutu zai ci gado kuma za a ci gadonsa zai ci gado za a ci gadonsa to sai suka ce amma sallah haka zalika in ya fito da kuka haka nan kamar yadda zai ci gado a ci gadonsa to a lokacin za a yi masa sallah amma idan ya faso an hura masa rai amma bai yi kuka ba to a suka ce ba zai ci gado ba ba za a yi masa sallah ba tun da ba zai ci gado ba to sallah ma ba za a yi masa ba imamu ahmad da isaac ibn rahuya suka ce inda an hura masa rai to wannan ya nuna ai an rubuta kan cewa shi shafiyun ausa'i ko ko tunda mala'ika zai rubuta wannan a lokacin da zai hura rai za a rubuta shafiyun ausa'i kaga an tabbatar masa da makoma to sai suka ce wannan ya nuna kan cewar wato yana tunda yana da makoma to sai a yi masa sallah sai a yi masa sallah kuma saboda umumin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiqtu yusalla alaihi wa yud'a li abawayhi bil maghfirah dan da aka yi a ne masa sallah kuma a yi ma iyayensa addu'a da gafara kama wannan hadisin bai inganta ba Wani hadisin bai inganta ba a abu dawud da imam ahmad suka ruwaito shi da tirmidhi da ibn maja hadisin bai inganta ba saboda ka ba zai zamanto mai raba gardama ba don haka sai a koma ya zuwa ga wato asalin da malamai suka ɗauka na kan cewar in zai yi gado in za a yi masa gado to sai a yi masa sallah in ku ba zai ci gado ba kuma ba za a gaje shi ba za a yi masa sallah ba to wanne ne mazhabi wanda yake mafi rinjaye a cikin wannan mafi rinjaye a ɗauki matabar imam ahmad ba zai cuce mu da komai ba mai masa sallah hmm. ba za a ce mun yi bid'a ba da muna da hadisi a duk da yake mai rauni ne amma imam ahmad yana cewa alhadisu da'if aula min ra'ayin rijal hadisi mai rauni ya fi kiyasin malamai arrijal yana nufin malamai eh, su ce za su da mu karbi kiyasin su gara mu karbi hadisi mai rauni mai aiki da shi ba zai cuce mu da komai ba saboda haka yaro da aka yi barinsa in dai ya kai lokacin da halittarsa ta fito shine lokacin da aka hura masa rai yayi wata hudu wata yayi ya yi wata hudu eh, arba'in uku arba'in uku wata hudu kenan in dai cikin ya wuce wata hudu kuma ya fito da sifar mutum domin suna hukunta fitowar yaro da sifar mutum kan a matsayin fasili na hukunce-hukunce da dama domin sun ce yaro idan aka yi barin sai ya fito da sifar mutum to jinin da mace take yi za a ba shi hukuncin jinin biki don haka za ta daina sallah har sai jinin ya ɗauki amma da za ta haife shi kafin a hura rai sifar mutum ba ta bayyana ba daga gare shi to wannan jinin damu fasadi jinin rashin lafiya ne ba za ta daina sallah ba ba kuma za ta yi wani wanka na ɗaukewarsa ba yana zuba ɗin a haka za ta ɗauki hukuncin mace mai yin jinin istihaba jinin rashin lafiya to kaga sun sanya alfasil mai rabewa a wajen hukunce-hukunce fitowar yaran a sifar ɗan adam fitowar yaran a sifar ɗan adam to kuma fitowarsa a sifar ɗan adam yawanci yana fitowa ne bayan ya wuce wannan lokacin da ake hura rai to shi yasa idan dai ya kai lokacin da aka hura masa rai to sai a yi masa sai a masa sallah babu ɗin ba shine a jena motsi ba tunda yaro yakan yi motsi tun kafin wancan lokacin akan ɗan ji ɗan motsinsa tun kafin lokacin ba shi ne zabiɗi ɗin ba zabiɗi ɗin shi ne lokacin da aka aiko mala'ika ya hura masa ran da shi ne ruhi wanda za a zare zai koma wajen Allah jalla Allah kuma ya rubuta abubuwan da aka ce ya rubuta an fahimta? za a yi masa an aka ce za a yi masa sallah tsaba an za a yi masa wanka za a yi masa likafani. an taɓa yin sallah ba a yi masa to aƙiƙa fa eh na'am yau musabi'ihi ahsan al'aqiqa ana rataya ta da yau musabi'ihi to amma in aka haife shi bai kai kwana bakwai bai mutu kayan ba za a yi masa aqiqa ba kenan na'am na'am eh idan a idan mutum ya rasu ya bar matarsa da ciki an fahimta mutum ne ya rasu ya bar matarsa da ciki sai ta yi bari amma da ta yi bari yaron da ya fito da ya fito ya fito da rai har yi kuka to za a sa shi cikin magada za a sa shi cikin magada an fahimta to kuma tun da ya mutu shi kansa magadansa sai su dauki rabansa na gado eh za a gaje shi ya ci gado kuma za a gaje shi na'am سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك